Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Katimi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdal azim yau ga nan ya din mamun cirota duk wanda yake buƙatar budewan kasuwa wallahi malam kafin ka fita ana kiran ka a kasuwa kafin ka fita ka samu ƙwayan ganyen nan ƙwaya saba'in sai a rubuta maka alam na shari'a kafa saba'in idan ka rubuta ma kafa saba'in ganyen sai ka bari ya bushe sai a daka sai a samu a wanke ruwan rubutun kaɗan sai ka cakuɗa ka dinga hayaki Allah kafin ka fita sai an kira ka in je ka haɗa wannan laƙanin kana hayaki da shi sabahan goma sa an bukurtan wa asila safa da yamma to albarka ne Muhammadu in dai kasuwanci ne to Allah ka gama da matsala kafin ka samu lakanin da yake da tasiri irin wannan lakanin gaskiya zaka sha mamaki eh, insha Allah rabbi duk mai bukata mana haɗawa eh, roba roba ne mm. kowane roba an gama haɗa shi eh, ba ma yin kwaya ɗaya mu raba mutane da yawa eh, kowane ɗin za ka kafa saba'in ɗin ne muke haɗawa eh, roba roba insha Allah assalamu alaikum